aukawa yajin aikin da kungiyar likitoci ta yi a Najeriya ya jefa harkokin kiwon lafiya cikin halin ta gayyara, inda ƙananan jami'an lafiya ke kula da asibitocin. Likitocin dai da sa shugaban shugaban ƙungiyarsu Dr. Kayode Obembe sun jera bukatu 24 ne ga gwamnati don a biya musu kafin dawowa aikin. Dr. Lawan Musa Tahir likita ne a sashen yara na babban asibitin tarayya da ke Abuja, misali a shugabancin asibiti a ina a duniya ka ji chief medical director ko medical director na asibiti likita ne amma a karin farko a najeriya wanda ba likita ba ma zai iya kasancewa shugabanci asibiti na biyu director clinical services wanda ake cewa chairman medical advisory committee babban ma'aikaci ne matsayin director an soke wannan ofishi ba tare da kula da irin ayyukan da suke tattare da shi ba da nauyin da yake shi kan daraktan sannan abu na uku kowane asibiti za ka samu ma'aikata misali ko a cikin likitoci wanda suke mataki na albashi na sha shida na sha bakwai da yawa to amma ba a kira su darakta ba sai gashi yanzu gwamnati ta ba wasu taki na albashi a kira su da suna darakta wannan kuma yana da illa matuƙa ta waye zai ba wani wane ne zai ji wani zai kawo matsala ba karama ba a yanayin harka aikin asibiti kuma marasa lafiya za su shiga cikin wani mummunan hali babu ɗara kamar yadda a cikin a cikin likitoci akwai wanda suke matakin albashi na goma sha bakwai din nan amma ba a kiransu da suna darakta sannan maganar consultant consultant a asibiti ne shi ne babban likita da yake shugaba na bangaren da ta mara lafiya yake shi ne wanda nauyin kulawar mara lafiya ya rataya a kan shi sai gashi a karan farko kuma a ƙasarmu najeriya gwamnati ta fito da dokoki a ba kowane ma'aikaci ya kasance shi ma consultant a takaice dalilan da ya sa ake yajin aiki shin duka waɗannan abubuwan sai an gyara su ne za ku dawo aiki ko kuma za a iya samun wata matsaya a tsakiya da za ku amince? Ƙungiyar likitoci ta ba da matsaya a rubuce cewar ga mafi ƙarƙantar abin da ake buƙata kafin a dawo daga aiki. Kuma in ka duba waɗannan abubuwan nan ba wasu abubuwa ne masu wahala ba. Doka ce idan aka duduba irin waɗannan kusan abubuwa ne da gwamnati za ta yi ba wai abu ne da ya gagare ta ba. Zuwa yanzu dai kokarin da na jin ta bakin ministan lafiya Dr. yubi Ciku da ministan kasa ma'aikatar lafiyar Dr. Halliru Alhassan ya ci tura. A Najeriya dai ko likitocin ma na aiki masu hannu da shuni kan garzaya ƙetare ne don samun magani ko kuma su je asibitoci masu zaman kansu da ke da ɗan karen tsada. Ya zama mai muhimmanci ga gwamnati ta shawo kan wannan lamarin don amfanin akasarin al'umma. Nasiru Adamu Alhikaya, Mudar Amurka daga Abuja, Najeriya.